الرحيم الحمد لله ولي المسلمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى za mu ci gaba da karatun mawada da wuya a wasu da ke gabata a cikin wannan jari na abuwa da na don ramin jari ko ramin yan kuwa da yara da shekara da dari biyu da wasu da shida bayan hijira ba wata ma'ar da suka yi da kuma wata wata rana littafi mafi daraja a wajen wato aure da mafarki a kawai da ke fara sarki da yiwuwa wanda wanda a yi ne ke to yawa wata wata sun je gabata matsaya a wato babu da ɗari da arba'in da biyu irin wata wata kwanan wata wata tare da wata ko lissafin da ke mutu um, the humor in the egg. The humor in the kind of the egg. Yau, tukar shi ke da hawa wuta. Mutum da aka yi shi yana da wajen yana da gida. Da kama wata shi yana da wuta ya gari hudu da harkar da da kiriya. Wata ya yi ya shirin da shi daga watan hudu shekara da dubu da shi da wata milaniya wanda a cikin adadi uku da uku za ki je wuce ba da kuka ta ci bayan da kashi abuwa a babu yin ba da su za ki je wuce wani tambaya mun tambaya a wani hadisi ne yawan fi shafi da suke da yau amma dai ba mu da ya ci da yi uku da biyar kuna ruwan wani da ya wani jagorar shi da rufe a wani shi da kusa a wani shi ba wani shi ba mai shi da wani da wani ma da ya ce ba mu ma ya ce ma'amin hawan da ba da uku babu da yake magana a kan wajen firce mabon wanda yake cikin damuwa kita da wani kai da yawan misali ke ga sabbin labarai misali ne mai kyau da ya bai da wasu bai sosai ke ga sabbin labarai wato kawo agaji ga wanda yake cikin damuwa kawo kuma ya ba ka da wanda yake a bai ba da agaji shi da ana saboda haka ثم يأتي حدثنا وكي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بلال الاسدي انور عن ابي وراوي عن ابي ذر اخر من العروبه في جبال جند بن بلال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعمال الخير أما أن بعد الصلاة والسلام على رسول الله أيتي من يوم على الخير وأيتي من يوم على الخير ana yi su imanin billahi na farko shi ne imanin da Allah wa jihadu fi sabilihi da yaki da shawar Allah kana sai shi abu da shi fari sai da mai aiki ba shi da kani afdal to a cikin bai wanda ne ya fi falala wajen kyan kai idan ka tafi yin dawa kaga in Allah ya ce fakko ba ko yan ta ba to wanne ya kwadala domin a ɗaya daga cikin a kame da kuma kai da yake fara hanyoyin da ke zan yake rinja da mutum a hanyoyin shi da suke baro shi ne ɗaya daga cikin ya a cikin kaka kaci in ya sa ka cikin kaka shi ya sa ka wuri a kai ya sa ka wuri a kai wannan su yi na to akwai kawai da zai ne ya sa ka gane abin da yake ka ɗau ka gane mafi kyau ka ɗau da kyau dan ma wuce na mai yayi idan kai na Allah ne idan ga abubuwan da yi wata da kai na ya kuma za a ba wata ko ke za a ɗau sai zai ma wuri ba shi wani wanda yake ya zama da Allah ya wata kyau wai ta tuba mu na abu shi ne wannan yake wanda shi ne na na biyar da gaske sai mutum ya yi da gaske me bin Allah ya ce wa wata ya zo ce ba a yi wani babu ba a cikin ka zo makaranta zai a cikin yana da yana ci abuwa na cikin kaza sai ana kai kuma za ka je wata ba kawai sai ana sau da haka juji ne suka tambaya wanda ya kuma lana suka bi za a yi kana biya da ne ya bi na asara wanda ya fi kowanne tsada kasan bayi biyo da ake wannan kuma darajar bawa ya tsada domin ya biya in yana da kai guda a kamar da shi ne ya kan jijiya da wanda ba ta sai jijiya da shi jakin kusur ya kofiya wanda shi kuma ruwa ya yi in ka biyo da kan kiwa shi ta jira to shi ne ka da ba a yi to ba a ruwa shi za a ga kofiya a jagora a wani amma wanda yake ba shi shi aikin ta kawai wannan kwarfa turo shi tafiya ko kaya ka turo za a yi shi da sai da ruwa a cikin ba domin shi ne da ba a ga ya to ba a kuma da ruwa shi to ka ce sun fa ai to haka ba shi ma da aka zo sai aka dawo da shi wani yana da wani alama ya ce ko kuma annabi ne su ko ne sai an ga to sai ka ga wannan aikin da shi ma a wanda kuma yake lafiyayye sosai ne yana ba a haka bauta da ya ba wannan bai na al'ada da wani yake ne kaza ne kaza ne kaza ne wani shi ya ce to idan ka zo ka yi irin wannan ya ba wala wa fadu inda ali a mafi tsada a gurin barci shi suka da lokaci kala sai sahabin ya ce abuja amma an da ila har da iya ba'u da ba ni labari idan ba zan samu iko ne wani tsarin wani aiki ba ba ana ji abin da ke to kai yin zariya amma ba zan ba ku na ji ko kuma da wani biya a baya mun ce da shi bi a kasar ba wani aiki kira da shi shi ne ba shi na ala da cikin ce kara a zan tsari wani da shi ne al'ada shi ne da shi kuskure asalin kalmar shi ne zariya mutum ta saboda ai da ba a duku da sani'a da ba'i'a duk lokaci to wajen wanda ya zo ana yi shigo kawai sai su tsira a kan ana za ku gaya ne sani'a ba'i'a duk da ba duku sai dai ka kalla kai za ka bar gano a jumla ya ke zuwa mana an gane ko to saboda haka wannan da ya zo aka shi aka ce kira malaman hali saboda haka kuskure daidai karnar to mu kuma masara a bayan kake idan aka ce zahira shi ne wanda yana sana'a sai kai gobar haka ya ce ya a wani a kaso da kuma da shi ya ake da shi a kare zuwa da shi ba a wani ko ma yana da shi ya mutane da ba a wani ya ake ba ba al'amari ne ya kawo kuma tana cikin samun haka ya ce irin su yi wani irin da dan da duk wurin da ko nan da za su ake maka ba da koma amma sani a kuwa shi ne mai sana'a a bar mai karamin sarki kuma wannan kun al'umma ko ta sauke shi da mahimmanci ba kuma ya fi wanda zai je baka da sana'a ya fi wanda zai ba a bashi ko a gurin Allah wani yana da sana'a yana da karamin sarki kan ka an za a kara masa ya kara jari maybe sun wuce ba ne amma su ko goma ce kawai za ta ce mutum idan sun ji ya ce ya fara a sako kaya wanda kuwa da dawa da suke saukowa sai ka taimaka wa shi ne sami a kai to Allah ya fi son wannan biyar da goma a hanya domin wani lokaci ko muke promotin ba a zo shi ne ba za mu ji lafiyar kalmomin ba ma a misali ka ake yaro a damuwa kullum kana jira da dare aiki ne a kuma da dubu kake wani a wata ba ke dubu a dubu dubu da dubu da yau da haka amma almajiri ya fito a rana ya yi dubu ɗaya da biyar Allah wani almajiri sai ka ce ka ɗauko shi ka ajiye shi karfa wani da dubu ke zama ko da jiki ba zai samu kuɗin da yake zama domin dubu a cikin da yake zama sabon shiga jiki ila ila zama amma yanzu da kuma ila a cikin asirin zama da fi da ke ko Rasu ba a wani zanen shi ko? Ko ke kusa ai ba kuma ta kuma zaka ba da ba. Kuma wannan zan ka ba ba za ta biyo kana da ni ba. Mun aka da ba ga zuwa da ba ba shi zuwa da rubutala su ne suke da kariya amma kai ba ka da matsala eh su zo da haka ka san wani aka ce wani abin aiki ke yi da kuɗi wai kawai da kuɗi ne sai wani ba shi tare da la hawla wala quwwata idan ka dora matarka akan tarbiyya kai ni ta je kuma ga Allah da sai ta kawo to sai ba ku tsari ko na da da wannan Allah ya ta to wannan shi ne amma ina ganin a cikin wannan gabar ba ba inda mutum yana iya yin abin da zai iya ba da shi ba kariya har ba gwamnati da kayan kawai sai ga kowa duk lokacin da aka zo kace a'a ta san akwai din amma ba kai iya sai kuma ba da iya amma da ka ce ni ko a ka kai duk da ba a duba to ta ka kai kala wa shi sai ka zauna lafiya Allah ya ce ka sai to shi ne yake cewa to kaga saniya mai sana'a wannan abubuwan da yawa da muke yi ka ga wani da yawa da ake ga wani da ake ayyana sana'a sana'a ta da Allah dole a ce wani inda kai kana da hali shugabe bai magawa da ƙarin jari shi ma ya rika taimakon mu a kai gaba wannan gurin ku ko ke ko ku kiyaye shi sosai ko da za a gaci a ko da yana nan a cikin bukari a da gurin kuma da ba da sunan sa a gurin kuma da wajen za ka shi ya kawo kiyaye ka kiyaye ko ɗan lokaci da ran da zo karatu da kare autar na a ƙasa don karanta wanda ne za ka je ka hagu mara sana'a zai za ka duba amma sai ka taimaka wa wani da yake da sana'a mara kashi da zama ka taimaka wa ku shi ne haka wanda bai da sana'a shi ma za a taimake shi amma ba ka saki ne don wani zai so shi shi bai da sana'a da ta yi na haka bai da ne kai da ba ka sana'a shi ka bai da kai da haka ne ko da wannan shi shi ta wuri Allah da ya tsira na haka ba shi abu ke kawai zai kalli da rufi ne suke ma su ke a mutane ne gori ne kawai zai kalli da tsohuwa ki duk da yake a yi ko ya karama rufi da duk da yake kawai zai kalli wani tsohuwa da shi da shi yana tsohuwa sai yake ruban gidan da yake wata yau bayan wani wata a wani kuma ya samu tsaruwa a tsaruwa da kuma ya yi ina sai ake wannan abu bayan an ba shi kudin a wani kuma ya samu bai ma shi ba to ruwan gidan bai yi ƙoƙon nan gaba ɗaya gaya ba bayan an bar shi kuma bar shi to wanda yana cikin ta to haka ne eh kaga shi ba mana da shi wani kuma ya ce ba mana da bala ya ce ne shi ko haka shi ne kawai shi kwai su kabilu a biya zobiya yau shi kabilu abin da ta ɗauke ko mutu ya zama kai kana da wani abu ne kai ka sai da aure to shi ne wurin ku ne za ka je ka gani na gani a hanyar lagos na mun tsaya lokacin da za mu fita muna mun je ko dan abun nan ne muna ɗauki lokacin to ganin ne mun tsaya za ka ba auki yana in ya ga gaba ɗaya ka biyu a ciki ya ne ma fara yana cewa dan jido kawai ba auki na da da hannu shi ka zaki mu dama wani kuma ka san kuma mafi wani ƙananan kayan shekawa to sai ga an kuri to ana ta mai hoto kan kana zaune ba su ma sun kai ma ba wasu ba to an ka gane ma dare a Najeriya gaba ɗaya ba wasu Allah ya shirya kuma ba ma san gaskiya ko eh kana yake a bana da in da hoto ba da labari idan na samu rauni ba ba zan iya wani tattabbari ka لو كنت تسألني في تدع تدع الناس من الشرك فكالي مجاني أي تسلوك تسلوك الناس من الشرك فكالي مجاني لك الشرك المستفكة به فإنها صدقة ومن أولده من أنفسها كيف كان كان هذا الشرك؟ to kabe hasin ka rage yau mutanen sharri da kake da shi ma sadaka ne fa inna sadaka tun ta sadaka ala rabbi in haka ma sadaka ne kai wa Allah a rana da zo da bada wa cutar da wani kayan sana. حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعيد بن أبي بردة سمعت أبي يحدث جدي لا جمع لا يحدث وعن جدي لجماعة فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي على كل مسلم السلام كون مسلم واجبين يكون السلام قال إن أبراهيم إن لم يزيد قال لا بأس به سمع الله قال في فليعمل يا أيتي فليرفع نفسه هذا ما هو كلامي يدين أيتي أعمال يدين دين الحكومة وليتصدق فالذي يصدق على أمره كان قال إن أبراهيم إن لم يستطع بعدنا أبراهيم الذي يتوقع أو لم يفعل هو الذي يتوقع وهذا الذي يعين ذات حاجة المرجوع وغيره ya taimaka wa babu duk bukatar da yake cikin damuwa. Mafi yawanci ba a su damuwa wani ba wata a kan cikin kare. Kale ga ba a ce illar yadda ya aure ne ba. Ba ni da ba shi ba zai iya ba ko ba zai iya aika da haka ba. Kana ya zama da shi lafiya da lafiya. Ba zai abu da faru. Ba ku da zai daga wani da wani da ke shawa a rana. Kale ga ba a ce illar yadda ya aure ne ba. ba da labari in ba zai iya samu iko haka ko zai iya aikata haka ba ba da ke yamsi ku ala shari ya kame hannun da gaban shari fa inna ala hu sadaqa to yi haka ma da kashi da yi wanda muka biya yanzu abin da suke faɗa shi wannan wato hadisin ana ku ya ce ya tsautsayi ne to amma hakan ne da shawari gani ya inda ta ji a cikin littafin da a asirji ko sirji abin abin da yake ka duba da karibin sarki ka gani a cikin kitabun jiri wa suna yawwa ya yi karfin ko yawwa wannan dai haka da muka biya Dari uku yanzu da bakwai za mu ɗaya. Dari uku da bakwai. Haka ne? Babu man da Allah an yi hasina kuma babu da yake magana akan wanda ya roƙi Allah da wato ya kyautata ɗabi'unsa. حدثنا معمر بن سلام قال اخبرنا مروان بن معاويه الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن عنعم عن عبد الرحمن بن راجع السلوخي أن ضوءنا ورد مع وكان يقول له أنا في سعود جميع في سنة أخو قلت له يجي يجي ديوة دكتور واحد يقول لك أنا في نظام بيدي بكاية gidan da kawai ya siyar ya ce wa masu da siyar wa zai ta kunye wa wani kana ba ba da zai ji da sauki da ya gaba da wani cikin iraki sun da ya ta ce ya ka ci kazo abin da kaga yana ji kawai ji da gidan da ya ce gaba ɗaya duk da kuma ya ce sun da ya ce ne tafi yana zuwa a hanya kawai ce a kawai na jiri Allah ya jarabe shi sai aka rasa gani a dara na tsoron hukumu ko gani kawai cikin tsayin da shi yana bauta ce ga mutu yana cikin gida in ka ce ga wannan kawai ce ba da ka rika mutuwa ya rasa to ka ba ya tsara ka ce wani za ka yi aku wallahi kawai suna cikin wata mutuwa sai ba da kuta ya yi ya rasa da mutu da gidi na ciki ya ne aka gawa masu aka gawa masu neman agaji Allah ka aka gawa kawai ku ke kawai daidai can zai guda ɗaya ta rage ɗan ƙarama da iya waye ya ɗauka ya an ya ce ba zai ke koma domin zai je biya abubuwa da yawa ya zubo su tun yana da yawa da rage kawai ke yi da kuɗi duk da haka yana shiga cikin gari in sai a wani ya da zani kawai ke ga mutane ke yana tsayawa ta kowannan abu tana ganin da ba an kiwo ya kawai ta ba ta ɗan wannan abu ya biya da mutane fi na cikin a ba ke zama abu kallo ba duk mutane suka ce wa ne wata ba wa da abin da suka ce wa ranar ba wata sun ce a zuwa babar halima ta zo kewa ta kotar masu babar sarki ke ta zo da kawai daga amina duk kuma na san mai mulki yana san abin da za a kalla dan da kuɗi da mai mulki in ba za ba abin da ya fi yi wa gwamna ko wani ciwo zuciya ba ku ga turu titin ba ba bare kuwa sai a bata saboda haka da mu ke nan saboda haka dai ne wannan lokacin kawai da yake sai sai kawai da yake sai sai ta zuciya daga an jira muna mutane duka ce ne na mutane ba a ce ne yake kyau sai ba ta ba ba ne ba da jari a cikin gobe yake faruwa ana za ku abu ba ba hajiya wata da wata rawa zuwa da take faruwa kuma ba da jari ba da ana zuwa da jari a cikin da jari a cikin da wata abu da ana yi da wata saboda haka da haka za ka gaya wani da yake a gudu da za ka ke jira da shi mutane wato jira da shi gaba ɗaya gidanka da ya fiye da kayan da ya fi wani su bai bar jira a cikin yi da wasu ba ke jira da ya dubu aka zo aka yi aure ya aka ce matar babura ne mace take so ya shi ba zai turki da babura ne ba sai suka ɗauka da ya yi da aka yi da ya ba shi jira da dubu ai ana zuwa aka ce to kace kace jira da dubu goma ce to kana aka hukun ya ɗauka kawai da da wani shi ne wani wani malam da yake kawo da cikin littafin da a cikin bara alfarai a cikin bara alfarai wani littafi wai wato tsanani kudi bayan tsanani ina ba a kudi ba ne ba abin da ake so kawai da Allah yana yi wallahi ne ba Allah kawai kun ga matsalar kowa da irin nasa imani kowa da yake yin da Allah amma idan ke da Allah yana da zai kawai lokacin da zai yi da zai Allah ya azaba ya ji ya da lokacin da zai da zai na eh a lokaci ba su lokaci ana Abdullahi bin Amr wa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yasira an yana yace annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana yawan addu'a Allahumma inni as'aluka al-fiha wal 'isba والأمانة وحسن الخلق والرضا الكريم. نعم حديث به أما معلوم ما الله يسأل الصحة أما تركوك كبار الأشياء ونعيم بكامل والأمانة الأمانة وحسن الخلق لإجاوة النبي والرضا الكريم لإجاوة الأشياء amma ga za akwai ruwayar Abdullahi da Rasu da Rana da Daniel kai da Abu Huraira wanda na bani da Rasul Allah ne ke cewa to yake fada Allahu Akbar da sarki kalaki ba da dukkan ko wata ruwaya da ta Abu Huraira Allahu Akbar da sarki ba da dukkan ya ubangiji kamar yadda an kyauta da halitta da Allah gyara halaye to kaga ya dace da babu ko to ma na magana ne akan ya roƙon Allah ya gyara ma da shi wanda bayan yanzu da na faɗa yanzu ba ta ta yi da an gane ko to da haka zaka iya faɗa wa da haka wani suna kawo ka cewa an annaba ne da su da ruwan da da wuri da ba da yake da haka kawai dai na yi sai ka zaka yi ko shi in ka ce kolin ji ba a kallon gudugun ke amma kai su ce zuwa daga ce a nan ne eh yau amma ko ina kawai Allah ku kuma ka san da alki ba su ke ke ruwa ya kula da wasu da na da Allah ku an da san da alki ba su da kolki ruwa ya kula da da da amma wannan ruwa da muka ji yanzu ba ta da shi ne da shi kuma ya zaba da ya kawo a cikin da shi za a haka wannan gaba ɗaya ba da yadda ke ba ma ya ce wannan hadisi bai kai da ba sannan ba wani littafi da za ka neme sai cikin adabin bakwai hadisi na ɗari uku da takwas حدثنا عبد السلام قال حدثنا جعفر ابن سليمان كما الضبعي هنا ابن سليمان وشيني ابو سليمان البصري الزايد wanda ya rasu a shekara ta ɗari da saba'in da takwas. Duk da wasu malamai suna cewa ba yi ne, shi sa za ka wasu wata ce wasu gobe, to shi sa ba su cikin gawa ana da zai To sai yake cewa an an aje Imran an yanzu izini babalu shi kuma wannan dan jiya ne ba yazid bin babalu ba eh cewa kai a ɗalibin da na ajiya ba shi da wata malama sama da shi eh suna ɗaya daga cikin tawagar da suka yanki sai ta kamar yadda abu dawud yake cewa kana jahiliya abu hatim yake kuma maduhud ne ba ba ba dai ba an gane ko sannan a cikin zama da wuri ne da an zo imamu da rasu da yin yaƙi ne a wani shi cewa la ba ta bi bai ila ba ta bi yana da yawa ba to shi ne yake cewa da kalla ala aisha fa kunna ya ummul mu'minin muke hulɗa da ga mace yake uwar mu ne ma ka da hulɗa da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam menene halayen mazo kira da abin da Allah ta bada gare ya halin annabi shi halin da ne kana hulɗa wa qur'ani halayen da jini qur'ani in kana neman halin annabi duk wani guri da kaji Allah ya yabo wasu to annabi da sahabbai halin da ke ba mu gani ko da hadisin bai ganta ba kai da karɓuran suratul mu'minun sai tambaye ke ki a ba ku kana da suratul mu'minun ne kana take ikra to karanta kada afna mu'minun alladina hum fi salati yaqati'un walladina hum 'anil lagwi mu'ridun walladina hum lizakati fa'ilun walladina hum li furuji hadhihi tattabi hakika mu ne da shine ga da Allah ko Allah ne da rufi salati wa fajr wata da shi samun kushuri a kan wanda shi ne ma an lagu ya wanda shi ba wanda da duk wani abu ya tsayen da wata ba wanda da shi wanda kuma ke ba da zaka wanda shi kiyaye sauda duk wannan ba halin Allah ne da Allah duk abu da kaji Allah ya yabo su mu ne duk halin Allah sallallahu alaihi wasallam to sai قال التي كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حدث الذي يوقع على القرآن وهذه في جدود من يجدها وهذا النبي الذي كان خلقه والسماء يا رسول الله يا كبير لو ذاك عدد أنه عليه الصلاة والسلام فيه القرآن فما هذه a hadisi na ɗari uku da ta babu ƙarshen ke da za su tsaya babi yake magana kan cewa babu laifin mu'mini fi sa'a babu da yake magana kan cewa ba ta abin mu'mini ba da yawan kushi da suka haka akwai mutumin da za su komai a kawo ta ya suka kawai shi aikin ka kawai ke shi ko da ko kuwa ke shi da duk da cewa shi wannan wani abu ake yi da ba amma mutum ya wani dabi'a ko abu gaskiya ne zai kasu kai shi wannan su ke حدثنا عبد الرحمن بن شريكة قال أخبرني ابن أبي السبيع الكثير من زيد عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله لاعن آدم قط التي بدعة بدعة بن عبد الله بن عمر يا كنت ولا وكيل ويا كنت layin da ya ci ne wani wanda muke ya ci ne wani ba laifin insan banda wani mutum shi ne laifin insan banda wani mutum a ɗaya ruwa yamma cewa yi wato la'adar ke da mutum shi ya ci ne wani abuwa in za ku iya tunawa ba za dawo da ku baya sai hadisi can baya da muka zuwa hadisi na wajen ɗari da tamanin hadisin wato zata mun bi hadisin da zan a baya wanda shi ya kawo wannan to shi da Abdullahi da Umar a misalin kai ɗansa yake cewa banda mutum ɗaya waye mutum ɗaya shi ne wani bawa wata rana ne ya ki bawa baba sai nan kun dawo da su kawai ne ya ki bawa shi ne shi kuma zaune to da haka to sai ya faɗi wannan kalma ya turki kuma ya ba su kawai har ya juya ya juya kawai ke buɗe gefe zuri sau da ya kama shi buɗe bayan bawa muke wata na yi zuwa sai buɗe bayan sa kawai ke gari ya kawai da ya ɗaya masa baya sai ke bawa ana ke gana yanka to da mutane su tafi a zaune abu da zalim nan da yake wa dana da zaza zaza ma yana so sai sai sai kawai abu da kana Abdullahi dan Umar kowa yana mamaki shi gurin ba ba bane da kana shi kan yadda yake sai dauki wani zinki in ki ko wannan abu da yau ba wannan ko da ba na abu kirki bane a gurin Allah wa hukumin sarki ko kwatan kwata abu da yake kiwar wannan zinkin ba wa Allah domin hakkin sa ne ya biya ba domin annabi ya ce duk wanda yake kiwar bawa ko ya ba ni da wanda ya ce da wani wani ne shi ne ba to shi ne wannan la la ya ce ya ba da wani daya sai sai aka tabbata shi ma wannan ko sai yi ba wani حدثنا محمد بن سلام أوكي وكبر وكان الثالث يقول ثالث الذين كان عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف كان في ياتي لا ينبغي للمؤمن ان يكون على بذاته فتعلموا في وجه رسول الله أي كده تيجي كده تيجي وقت كله يقول أنا مدي يقول لك الصباح كده تيجي وقت هو الله ولا ثلاثة كده hadisi ne mai kyau kamar yadda wato ya tabbata حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الغزالي عن سعود بن مبشر الانصاري عن زيد بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحب الفاحش المتفاحش الله ما يحب الفاحشه لا الفاحشه وجوه ان شاء الله لا يحب الفاحشه بلا الواحد هو هذا كل ما كان يدعو الفاحشه اولا mutum ya abu ba ko wata rawa ko ta yawa ko kuma a wadatar ki ma da ta haɓa ko yana da tsari illa ma kaisa illa ku kara ba a jata wa za a da shi ko ki wata rawa ki tsari wa maka da ku ba za a da shi abin da ba ne kuma alƙada ne ba abin da ba sannan ne ki wadatar ka ku tsina illa ku kara ba a jata wa za a da shi ki ba ku wa wani sannan zai zuwa a ta'aduna ba a ke ta ko ne da ta'aduna wa yawa to da ku wanda aka ce Allah ya ambata da ta'aduna to da ku da to wanda wannan kuma da tsara ku ci da ku ne ke da ya wa za mu yi kuka ce wannan za mu yi gurin da za a wuce da wata kalma an buɗe ba mitai ne ta wannan tsaya a tsakar mu da baya me ta ka kunya sun haɗuwa ne a haɗuwa annabi ba zai ta su ba ya da kunya hadisin da yake ne amma muna da wani na da hadisin da ya dinga ta ko yau mun biya a baya hadisin ta da su ba wani da su ne mu da ana kulwa a wannan hadi baya cikin malamin ba mu kai shi Allah ya ana yi ana kula da gina abin mulaika ana aisha radiyallahu anha Allah ya huda Allah ya huda lalle yahudawa a tsawon nabi sallallahu alaihi wasallam sun zo gura da ba aisha radiyallahu anha ba su je ke hatta bu alaikum za ku iya kira hadisin da Allah ya gado kira ne shi hadisin bukari fil habbati sauda ifabun illa sama min kulli da'in illa sama ina fata sau da akwai waraka da ko wace irin cuta amma wanda samu a samu ya hanyar albo banda mutuwa to shi ne ke buƙatu a samu a yanku da suka zo gaba da wanda yake a samu a yanku mutuwa ce bata a zama fasalin aisha aisha ta ce suka ce sai ta ce wa alaikum ku ba haka wa la'anatul lahi wa wa wa wa ghadabul lahi alaikum da kiwon Allah da kudin Allah ya tabbata a duk ta ƙara musu rabu da biyu kana sai a zai ce ba da ya aisha kan ga ba a kai ba a kai an kai da ku sai ce ba a kai to sai ce a alaiki bi da suke kirka tausasawa da abu da rai wa alaikum ko aka ne وإياك والعنف وليبك لا عليك أغانك لا عليك لا عنف شيطان الدعوة إكتب يأتي العنف أكتب والتقاوى يأتي العنف لا عليك لسان الدعوة لكي تشير وكيك نفسي والخروج إلى البداء قال إني أول أن تسمع رأى وبدأت تستحيبا قال جاء النبي أول أن تسمع بما قلت بما قلت من نسبا رددت عليه ثم دعا wato radattu ala radattu alaihim na mayar musu fa yudda da ku li fi Allah ya amsa musu wala yudda da ku da fiya su kuma Allah ya amsa musu da ta addu'a da kai da a gane ku to abin da suka roƙa cewa a samu alayya ba zai tabbata kai da amma dai abin da zai roƙa ku zai tabbata ku wannan ruwa ya ba kana ba na ba da ya akwai ruwa da zai zo walam wato walam yustajab dan walam yustajab lahum fiha to ta kace Allah ya yi addu'a ta da iya wannan cikin da ya tafi da Allah amma dai ruwa ya samu ba wato hadda Now, حدثنا خالد بن مسلم كان حدثنا حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابيه قال عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأتي ليس المؤمن في الساعات بكاء المؤمن بل يوحدوك تكوشي ولا الساعات وسيم الهدى ولا الفاحش قوى الزكاة ولا الفقيه قوى باتا ليه باتا za ba kuma da nake yau mai yana alfokuwar ai albayi da rabi ne ba ta ai ga da rabi kuke kamar yaya misali abin da ke waɗansu da na ba abin da ya kira ba ta zai shiga yawa shi ne abin da yadda wato haka ce gaskiya ne amma kuma bayyana shi bida ce shi ne ke rarraba misali yanzu sai mutum ya zuwa shi haƙi da a ba su nan suke nan ba amma a gurin wato mutanen kwarai wajen ba shi sai dai shi zai ba haya ko ta shi ba haya ko ba shi da ko ko shi ba haya shi ma wannan ba shi ne ke gowar yi ku wannan kuma abin da ake koyewa ni da ba ta yana koyi shi ba su irin wayannan shi ake kira ba ta karaban ba ne don da aka koye su shi ne rashin yin ba kaga dai a haka ne ko mutum zuwa ga wani halarar ba ba ta irin da nasarawa ne ana jira da sanin ya kudu irin matashi ne haka yana kudu da ya ku da kai a cikin to ka ko ne ba hausa da ke wani ke ba na shi ne da gaba zuwa da su ta eh sun saba mu kuma da ne muka kawo ba ku da ya ke mu zuwa dole ne wannan shi ne koyi ya yi zuwa kuma su ba ku a akwai garin da yanzu yaron su ne ba da wani da shi ne ba da ya kama aka kuwa yaro shi shi ya zuwa ba da magana da shi ba don da ya zo da ba Allah da har da Qur'ani amma shi ran da yake da Allah da sauki to a garin su in ya ba da shi ko da shi kuma to ya ba da magana Allah ya yarda to wata shi to shi ne alwafi bai ba ta حدثنا خالد بن مخلف حديث ابن قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عبيد الله بن سلمان ابو عبد الله الازهر الجمعي سيدي عن ابيه daga ma'aikatan shi ne salman al-juhari shi ne ma'aikatan da to sai yake ana bi wa yara rabbi Allah wa anwa da nabi sallallahu alaihi wasallam kana nan da ke layin bari da girma da ayi baya dacewa ka bi fuska shi wa rabbi ke an yi kuma da amina bi dacewa ya zama mutunci ba a ya duk wanda aka san sai mutunci shi ai da ba da ya zo kuma zai ka fara kafa ba kuma zai wuce ne don ka ba domin ba ka ba kuma wani shi ne kai ko ya zo nuna yana ko bayan ke da wani ne shi bai ku ba ya ya ta ba da ni da ke cikin duniya a cikin ne ne to حدثنا عمرو بن المنصور قال اخبرنا يقول عن عن ابي الاحوص عن عبد الله قال انام اخلاق المؤمن ما في جريء لدعاء المؤمن ما في ابو الاحوص يستدعي بها المؤمن فيها الرجاء الرجاء فيها العظيم daga allahu ne ai da shi ko shi ne allahu حديثه مشهور حديث الحكيم حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مراد بن عمر قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي ولا ادري ماذا قال عن ابي قال سمعت عزيز عبد الله يقول يعلمك عابد yake ta ce yana bukata a tsakanin yana cewa an kiwo masu yawan kiwa na da marwa marwa ne yadda alaƙi ne yana alura yana alura na kuma masu yawan da kawai ba da yake da yawa kiwa na ruwan da yana kamar yadda muka faɗa kafin da ya gabata nan muka zo mu kawo kuma saboda muka yi gaba mu ne an ne an yi ya ce rufin da yana da tsara da sauran ba kuma da kuma yi yana da wani da wanda ko ya gane ba wannan hadisi yake ba kana ba hadisi na da na na nan ba na fara hadisi babu ne yawa ko zan da babu da zai babu da dalili da da rubuce حدثنا حدثنا أبي حديثي حدثنا أبي بعد الإجراء حدثنا أبو سلام Oke, a babu da za a yi ya kare ba ku da hadisi na ɗari biyu da sittin da bakwai ne. Shi ne? ɗari biyu da sittin da bakwai. A daga Bishir bin Muhammad kaya a tsara na Abdullahi kaya a tsara na Abdullahi Sahir, Ibn Abi Hussein. Ibn Abi Hussein sika ne kamar da ake ma'ana kuma makani ko bakwai ne. An gane ko? to shi ne yake cewa an yi bin abi mulaika kana mazitu wato ko mazitu mazi hada ija shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazi hada ija shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na da ija dari biyu da sittin da bakwai na da ija Allah kara maka yadda ta yi ko ke yi kuna zai mulaika yake maza a su a shi a zai وتحت عن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم an ka gudu yawa wato na yi wa ko kuma na ra'isha idan mace ake aisha yi da rasul na sallallahu alaihi wasallam na ra'isha ta yi na kashi a gaban annabi alaihi wasallam an ce annabi shine barkon shi ta yi na kashi fa qala bi ne a gaba ummuna ba kare ummuna ba zai yi mai tafiye da kuskure ne kai da iya sai dai rawa ba kare ummuna da yi yawa shi ne shi sai mahaifiyar mutu ummuna aisha ne ke shi mai waya ba kare ummuna ba uku a wani قالت أمنا لما يجب أن يا رسول الله يا معزل الله هو أمة ما بعض دعابة في هذا الأرض يمكنها والثاني وكمين ولنا سبيلا نلعب تقول لنا سبيلا بوكيها إن كنا ما تقرأ الإجواء أهل لا أرد يوم ما يرون لنا أهل لا تأتي هذا ونعلم وأتمنى إليه ذلك هو يقول هذا أنا أدري وأدري ɗan ɗan kabila ko yi kina da ana da ita la da da da da ke ban a baruwa ta da ke ya da ba ku mace na hada hari su bar wannan magana kawai su ce duk wannan kabila suna irin wani tsari wasanni irin da domin an yi ma ba muke da yare iya da wani salatu su ne ba muke da yare sai su ce ki bar wannan kamar kai ne a zuwa na magana a ce a wannan irin wasan kuna da yare ne a kuma kuna da sai a da ni a to kawai ki ce a irin wasanni ne na domin ku ne ba muke da yare a cikin wasu shi ka nan da ke bal babu na hada alkin kamar wannan magana ce a cikin wasannin mu wannan kabila ce don mu ne mu mutu na ce ba wallahi da Allah idan Allah ta'ala babu ruwan kabe sai dai ko gwaro da ya fita ka da ruwa da wakar da amma ne ku zai gaba mu hanci da ya fi na da hadu za ka ba da zaman banganke wannan duk da har ba ka ce to shine wace ce wannan dai addu'a ce ya Allah ya ka da kai ni ana ba da gida da Allah ta ba ba ya da dai shi ku mu da shi ba to sannan ya fi ga ba na ba ya ki ana iya ba dan Allah suna so a rubuta addu'o'i na da ake kariya ta wannan ne na da kai da ba ya tare da bayanin da ya ake yi ba har ya goyi daga mai sauraron da har zuwa goyi da shi kuma makokan wannan majalisi na yanzu daga cikin gida ne ke wanda mata ba a yi lafiya kuma ana da mai da mu gida da ke da kwaya idan an rubuta a bawa shugaban majalisi za ta yi goyi da ba a kuma da wata ala da ala kamar mun taba ba da kai ko ma dai ba mu da rashin kokari ba ba da ba ba da ya da wannan da ya na zuwa da ina da kokari ba ba da ya ko da Allah ba ya ya ya amma dai ya Allah ko da ya da ya da da da da ku faru ko da ya da da abin ya da ko da ya da da wannan ba ya da da ko ya da da ba ba da ko da ko da Allah ko da ya da Thank you. اللهم على خير وعلى واجعل ذلك في مكان وعافاك يا رب العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه اجمعين Thank you.